da ya so sai gaya maka eh wala isa mata sai bude be sai mai yayi sai mala be de ka ba din sai kai mona aka wala isa mai ka je mato adule ba sai bude ye nai ti gam na aiki de yewa wala sai bude aka na doka kwankara sai mai ma kan shi gaba da kowa sai huta tun da be saka ba da buduga tun de be saka ba da buduga sai mai doka shi da wona wala wa dole a sini ran suwa zai shi ne yaya ya wuce ya sama ala uban ne ka tuna to eh eh mutuwa dole bai fi tsohonka ba a bariki? Ah, ya fi babanka. Eh? ya fi ah, babana. Ya fi babanka tunan. Haka. Da ka kuma. Ah, wallahi ka kuma. Kai kalamu To da faɗe. ya bi baba wanda ya yi kashi ka ya yi baba ya yi baba wanda ya yi kashi ala sosai ya yi mare ya bi baba wanda ya yi kashi eh ku ba na kuru ba mare mu kai ya ku kai ka tafi dalla amma kuma wallahi baba ka ya bi baba ka sankara ka kuma kenan ayyo ko baba la sisi baba ku ba ya bi baba baban ka eh, eh, mutuwar ta ne shekara wallahi baba baba na shekara baba na ya fi baba ga mutuwar ta ne kai wara wara ko in fare ti akan ya fi baba mutuwa ta ne shekara sankara sankara da kaga sanyi ake baba na y'a yayi sankarau baba mutuwa dole ya fi eh. ya ebe kai baba mu sankara da yawa oh, oh, oh. wallahi ya ka sini da Allah shi kuma wallahi sai mai duka kana da wannan wallahi kar ka kashe shi saboda ina yin nuna mun da yin yasa lalai kuma zai ma yi cinye hannu kuma zai ma yi kwaɗe kaɗe wannan za ka kwaɗe ni ba ɗin ba kana nana ta abin nan ni ba firgita ni kake yi na san duk da kamar ba da ni kake ba firgita ni kake ba ayyaku eh kayyaku saboda Allah sai da safe wani ya ake dafe daidai dai dai hausa sa haka ya ce zai kwaɗe ni da wannan zai kwaɗe ni an sa yanzu zaman banza yawa to ba ma jin daɗi ba ma jin daɗi hmm. Hmm. ai abin da ya sa ka ji ana ce masa manja eh. saboda jarumtar da irin abubuwan da muka zazzaba na na na na na na na na karfi idan na ya ɓaci ko gini na halala sai ya zube ne mutum to na mutum na kallon mutum ku sai ya suma ai haka ma gaba daya aka ce ni an sawa min da yaƙin na saboda shi abokin gaba ba kai shi ake so yi ba wahala ki to ni ba ni ba na son gamu ko shi ba na son gamu in dai na na fita yaki mm. yanzu ɗana ne yake zuwa shi ma yanzu saboda yanda yake fama eh. shi ma ya koma samun hmm. mm. shi ma samun jin ai muna zuba aiki ne a ah, ah, kuna zuba kan filin mu shararuta ban gane ba ah, to shararuta ba ni me ban sani ba sai za a zo a yi min wannan bige bagiran ne a zo a yi manzance a zube ni da kakatu bayan na san a barikin ma kuku ne kai na taimako kake dafa ta miya saboda kana da zaƙin miya na ba wani wani kakatu ni da za a zo a zo a yi mun wani shirgi a nan kuma tanimu stand up stand up ah. ah. Ah. ka ce wannan wani kuku ne eh, to ranka ya dade look look look look look look look look I said no look look look look a minute. I'll tell you. Huh? No. Look at this. No. Huh? I'll tell you. Huh? Huh? Haba. To to ni wanda bazar za a yi oh, mu. Me ba sani ba. An ce ka duka ce ba. Tsoron ka zan ji. Haba da Allah. Haba. Kawai ka same kai ta buga a bariki muke? Haba, sai ka ce ka samu sakwara? Wannan ya kusan tafiya. Ah, ka kusa ka tafi. ni na mata ba na ɓaci na mata da bindiga hannu na ta san daga shi sama da da alshashi shashin banza shashin mu danna subscribe kana ka danna ƙararrawar sanarwa